الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode masa akan ni'imar musulunci da ya kuma ba mu imani ya ba mu alkur'ani ya ba mu sunna ya dora mu akan tauhidi muna yi wa Allah godiya da ya ba mu lafiya ya ba mu hankali ina yi wa Allah godiya godiyar da ta dace da shi da girmansa da matsayinsa godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya yin aure sunna ne a cikin musulunci kuma ya sanya a cikin halitta su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sunna Allah ya yi mana dukkan tsari da za mu rayu da iyalanmu a gidajenmu ina shaidawa babu abun bautawa da dacewa da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai shaidar da nake tanadi da ni da ku zuwa ga ranar tashin alkiyama ranar da za a wato tashi na kabari ya Allah ka ba mu tafiya a sa'a tsira da amincin Allah sabbata ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya girmama mace ya tsare darajar mace ya tsare matsayin mace ya ɗaukaka kimarta a cikin al'umma godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mana wannan annabi ya zama shine manzanmu da muka yi imani da shi muke bin sa dare da rana ya yi aiki kwarai ya bude idanuwa waɗanda suke makafi sallallahu alaihi sallama ya yaye kurumta ga kurame zukatan da suke a jimke a toshe annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya yaye musu wannan duhu shine mai faɗa mafi alkhairi a cikin ku ya ku yan uwa mafi alkhairi a cikin ku shine mafi alkhairi dangane da iyalinsa Ya ce ni na fi ku alkhairi kan iyalina tsira da abinci Allah sabbata gare shi da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi su kyautatawa har rana karshe ya ku yan kwana ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kuma ku bibici al'amarin ubangiji a fili da a fili ka tuna Allah a ɓoye ma ka tuna Allah ka sani cewa wallahi za ka tsaya a gaban Allah kuma zai tambaye ka akan dukkan abin da ka aikata na alkhairi ko na sharri ku sani cewa ɗan adam bai taɓa sanin wani addini ba ko wani ci gaba ba dangane da harkar mace irin addinin musulunci da ya kawo ci gaba da ɗaukaka akan kulawa da iyali ba wanda ya kula da halittar mace rayuwa ta gidan aure da rayuwarta a duniya gaba da irin addinin musulunci saɓani yadda makiya Allah abokanan gabar musulunci masu ƙoƙarin blackmailing na musulunci kullum suna yaƙar addini cewa addinin musulunci ya tauye mataki la babu wani addini da ya mutunta ya mace ya ce a kula da ita kafin a yi aurenta da bayan aurenta irin addinin musulunci ba yi wannan addinin ma babu shi to amma suna da baki suna da surutu suna da ƙarya za su faɗi duk abin da suka ga dama har ka ga mutum musulmi ya wayi gari yana buɗe baki yana sukan addinin musulunci akan sha'anin mace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mace fa a musulunci tana da matsayi tana da karama madaukakiya tana da sha'ani babba Allah ya kula da ita manzon Allah sallallahu alaihi ya kula da shakhsiyarta shi yasa aka sauke haƙoƙi da dokoki da suka shafi rayuwa ta aure amma a jahiliya irin rayuwar waɗannan kafiran a rayuwa irin ta jahiliya wallahi mace ba ta da kima sil'atun tuba'u wa shara, iyaye da kakannin waɗannan kafiran da suke zagin musulunci a yau akan sha'anin mace su fa mace a tarihi a wajensu wata kadara ce da ake kai ta kasuwa a siya a siya mace a wancan lokacin kasa ta ake kamar yadda ake kasa yalon bello a ba da kuɗi a je a siye ta amma musulunci ya zo ya canza. ga canfa mace da ake yi a wancan lokaci ga wulakantar da mace da ake yi a wancan lokaci an kai yanayin da idan mutum fa ya mutu a da ubansa idan mutum ubansa ya mutu ya bar mata da uwarsa da kishiyoyinta mutum fa yakan iya zuwa ya ɗauki bargo ya lulluba wa wata mata da ya ga ta masa a cikin matan ubansa ya rike ta wannan fa daidai ne a tsari na kafirci ya ɗauke ta matar ubansa ya keɓanta da ita an yi lokacin da a jahiliya fa mace fa ba ta da gado ba yadda za a yi wani ya mutu wai a ba wa mace wani abu a'a ita ma tana cikin kayan gadon hadihi hiya jahiliya wannan shine rayuwar kafirai rayuwar jahiliya ba ta da gado ai ita din ma kayan gado ne amma qur'ani yazo annabi yazo yace lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa yace maza suna da su walin nisa'i nasibun su ma mata suna da nasu ya ba wa maza nasu ya ba wa mata nasu akwai adalcin da ya wuce wannan da fa ba a ma bata amma zuwa musulunci ya ɗauka ya bata akan tilasta wa mace a dole a sadu da ita a da a dole kuma akan iya tilasta wa mace a dole dole wani ya aure ta tana so ko ba ta so kamar yadda suke tilasta wa mace a dole su yi karuwanci da ita duka wannan yana nan a tarihi kafirai abin da suke yi kenan sai da musulunci ya zo ya nemar wa mace yanci amma yau saboda ruɗi na kwakwalwa da gajeren tunani za ka iya tarar da mace musulma ta fito kafafen yada labarai tana rena karantarwar musulunci tana sha'awar rayuwa ta turawa har ma wata ta fito tana cewa ba ta ga amfanin aure ba ba ta ga amfanin aure ba banda bala'in wahalar da ke ciki ita ba za ta yi aure ba yarinya ce karama da bata wuce shekara goma sha bakwai sha takwas ba aka yi ta kwamentin a ƙarƙashin maganarta jahilai marasa addini marasa tsoron Allah suna gaskiyar ke ba abin da ke cikin aure in ban da wahala da bauta ba Sauka da ke auren sai kika cuciwa sai kika ragewa in kika shiga wuta aka kona ki wa zai asara ba wanda zai asara so ana rudin 'ya'yanmu da sukan musulunci cewa addinin musulunci ya tauye musu aiki. wanda wannan kuma wallahi ba haka bane ba ko da mace ta yi niyyar ta kame kanta wallahi bata isa ba ita fa sai dai a mallake ta amma ba za ta mallaki wani abu ba kuma a da idan ka auri mace a jahiliya duk abin da ta mallaka kai miji kai ne kaga dama kai abin da kaga dama da dukiyarta ka siya ka siyar ka kashe ka yi bata isa sai magana ba wanda wannan rayuwar har yanzu ana yin ta kafare waɗanda ba musulmi ba suke zagin musuluncin har yanzu suna yi mun je wani ƙauye a jihar a can wajen zuru can kebbi wajen tsakanin kebbi da sokoto wasu ƙauyuka can muka tarar da abin mamaki mata ne na maguzawa wanda ba su musulunta ba mazan suna gida a kwance da rana su kuma matan su suke shuka su suke noma su suke tsaro itace mace sai ta tara itace a kofar gidanta wallahi ya kusa tudun masallacin shekara guda za ta yi tana taro itace kullum ta fita daji sai ta tara itace ka rasa me za da itace ina namijin yana kwance baya komai kuma ta dawo ta nemi abincin da za a ci ta dafa musu ya ci ya kwanta ya baccinsa tsarin kafirci kenan amma irin waɗannan suna da bakin da za su zo su zage musulunci muku aka ce a kai ta gida a ba ta kudin kitso a ba ta kudin lalle a ba ta kudin kunshi eh, eh, a ba ta kudin dan eh, a ba ta kudin gazal a ba ta kudin yaji, a ba ta kudin menene komai ai mata a gina mata gida mutum sai ya zo yana da mata ɗaya, ya gina mata gidan biliyan daya mace ɗaya tsigau daya wataƙila ma ba ta sallah akan lokaci amma ya gina mata gidan biliyan ɗaya. ya ce ai ya gida wa iyalinsa sai ya tafi shi moriyar duk wanda ya gina gida matarsa sai ta fi cikin moriyar gida in ka irga awannin da kake a gidan da awannin da matarka take yi da cin moriyar gidan wallahi malam iyalinka ta fi wannan islam bai ikramin mar'a ba ba ga sunan matan kafiran muna ganin su a shago da su ake sai da kwallon tarki ba ba ga sunan a wurin su muke sayan rodi ba ba ga sunan a wurin su muke sayan magani ba ba ga sunan matan kafiran su suke zuwa suke kasa abinci suna sayarwa ba ina matan musulmi suna cikin gidaje suna kwance suna cin abinci har ma mace ta iya bude ma baki ta ce ita ba ta iya yin abinci ba zai dai ka nemo mata yar aiki in ba za ka nemo ba kuma ka bari duk matan musulmi suna yi kuma mutum ya je nemo yar aikin ya kawo mata amma kuma duk a zo a zage mu mace guda ɗaya yau idan za ka aurar da ita za ka kai ta gidan mijinta wallahi sai ka kashe mata miliyoyin kuɗi akwai uwar da take gaya min ta tura a je a sayo wa yar ta gado a dubai na naira miliyan goma na ce a hajiya katako na miliyan goma miliyan goma gado ɗaya kawai ta ce malam wannan ai ai ai ba ma guda ɗaya bane ba ai wajen guda uku za a saya aiki. akwai na miliyan goma za a sai mata na bakwai za a sai mata na biyar a wancan daki a wancan ɗakin kuma zuwa za a lulluba masa tsun masa da shi da gadon azara da shi da gadon katako na wancan kasuwar katakon nan duk wasu dai uban tsaye sunan su ne gado kwanciya kawai za a yi kuma me na katakon ma ya birgima ma har yanzu sallar yi. alaysa hada ikraman lil mar'a yanzu wannan ba girmama mace bane a kayan kicin kawai mutum sai ya kashe wa mace yasta sai ya kashe mata naira miliyan biyar miliyan shida a kayan kicin kawai a toilet ɗin mace kaɗai guda ɗaya toilet ɗinta da aka yi mata sai a kashe naira miliyan biyu miliyan uku wannan waye ke wannan duk al'umma musulmi ne suke wallahi waɗannan arnan a kudu na rantse da Allah ba sa iya yi matan su wannan amma kuma su za su zo su taro su zagi mutunci ce addini ya tare mace wal iyazu billah tilka idan qismatun biza wannan zalunci ne wannan ha'inci ne wannan cin amana ne so ya koyi wana ku sani cewa wannan addini namu na musulunci addini ne da ya girmama ya mace kwarai da gaske aka ce ai aure me yasa aka ce ai aure dan addarace ta mace me ban abarta ce ta yawo wancan ya bita wancan ya bita ai wanda mutum da ya aure ta ya girmama ta ya ajiye ta a gida bai yi ba ma ba daidai bane a fitirar dan adam ma a ce mace tana alaka sama da namiji guda ne ake amma aka ce a karrama ta a girmama ta a mutunta ta a kawo ta gida a kula da ita a ba ta abincin safe da na rana da na daddare a kai ta asibiti in ranta ya ɓace, a rarrashe ta a yi mata duk abin da za a yi na mutuntawa da kimantawa wannan duk yana nuna mana addini addini ne mai kula da haƙƙi da lutsufi da ainihin wato tausayawa addinin musulunci ya ce mazaje su kula da matansu su tausaya musu su nuna musu ƙauna su yi musu afuwa su yi musu rangwame su a ainihin wato jikansu kuma su taimake su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yana zama a gida ya aiki tare da matansu ya taimaka musu na ayyukan gida suka ce da an kira sallah kuma to ba sani ba sa go kawai sai bar duk abin da yake sai ya tafi masallaci haka su ma matan aka ce su kula da mazajensu ni zan sha wahalar masara da ɗaukar nauyin rayuwarki asibitinki gidan da za ki zauna magani zirga-zirganki ɗan kunnanki kitsanki man shafawanki lallanki sabulinki omanki manki da man da yajinki da tattashaɗinki da tumatatinki da komai ni zan ɗauki nauyi ke kuma sai kula da gida wala hunna mislu allazi na bil ma'ruf walil rijali na daraja Allah ya ce irin nauyin da yake kan maza na hakkin mata na su kyautata musu to haka su ma mata akwai nauyin hakkin maza a kansu su kyautata wa mazansu kowa an raba masa aikinsa wancan ya yi kaza wannan ya yi kaza amma an juya al'amari har mace za ta iya zuwa gida duk gatan da kai mata taimaka tsiwa wani ya gina gida ya tamfasa gida ya kashe kuɗi da miliyoyin kuɗi ya ajiye matan nan malam ta ci ta koshi malam kamar za ta fashe ta fi shi biyon shi matan mutum fi muke ba wallahi da haske ya ce amma ka ganta nan wallahi ban isa in ce ta yi ta yi ba ban ce in ce ta bari ta bari ba ka ba da umarni ba za ta bi ba matar bahaushe ba kula ta yi inda Allah ya jefa ki a kudu kin auri wani kaza da ba a musulunci kika zo ba da kin bautu kin wahala kuma kin yi da'a amma ya lai ka ce a yi ba za a yi ba wata ma cewa take ba zan yi ba duk abin da za ka yi kai ni kika gaya haka an gaya maka banza an gaya maka ɗin shi kenan za ki gani ya tafi da zai iya komai ba gobe kuma da zai sake dawo ba inda ake wannan abin sai matar bahaushe ba kula ta ne ina yin wannan magana ne saboda akwai wasu da aka wanke kwakwalansu a cikinmu suna zagin musulunci da musulmai akan cewa wai ana sauke hakkin mata yau akwai inda ake kula da hakkinsu ake taimakonsu irin addinin musulunci babu wallahi sai ka zo duk abin da za a yi da kaje gurin iyaye sai ce alhaji ka yi hakuri sai a baka hakuri kuma wallahi in ka koma sai ta ta maka wannan abin da ta yi maka haka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa amma duk da haka aka ce mu musu afuwa, mu musu rangwame mata ku kula da hakkin da Allah ya ɗora muku na kula da gida kula da tarbiyya kula da ainihin mai gida kula da dukiyar mai gida kula da mutuncin mai gida kula da amanar mai gida wannan wajibi ne a kan ku shigo mai gida ya kula da ciyarwa da shayarwa da ɗaukar nauyi da sauran abubuwa ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa da yawa daga cikin mu musulmi da mazanmu da matanmu muna jahilcin hakkokin da ke tsakaninmu na auratayya zan fara da mata abinda Allah ya ɗora mana akan matanmu da muke aura amana ce na farko dai bai halatta mutum yake banta da wata mace da sunan matarsa ce ta aure ba ba tare da ya ba ta sadaki ba dan ƙur'ani ya ce ba da sadaki dole ne shine wani kuɗi da ake bayarwa a yi yarjejeniya akan cewa na ba da wannan kuɗi a matsayin sadaki zan auri wanci babu aure idan babu sadaki dole ne tilas ne kuma wannan sadakin hakkin matar ne ba hakkin babanta ko hakkin uwarta ko hakkin yayanta ba in an karɓi sadaki a kaiwa amarya sadakinta in kuma ba a da wadatar kayan auren da za a yi mata to sai a ce ga kudin sadaki kenan an siyo miki kayan kicin da shi tun da bayan da za a yi amma yin akwai wadata a danka mata kudinta ta shiga da shi gidan mijinta sai ta jalastawa Allah ce fa atu hunna ujurahunna fariza ko ba su ujur ujur ana nufin sadaq fariza dole ne farilla ne wa atun nisaa sadaqatihinna nahla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a sannan abu na biyu akwai ciyarwa in an ce ciyarwa wato shari'a ta tsora wa miji ya ciyar da matarsa ala kadari halihi wato almadiyya iya gwargwadon ikon ka za ka ciyar abin da ya sa na faɗi wannan jimla haka kada wata mace ta dora wa wani namiji hakkin ciyarwa sama da abin da ya fi ƙarfin albashinsa ko samunsa abin da ya kawo a yi addu'a Allah isa albarka ya ku iyaye mata ku daina leƙa gidan alhajiwa ne da gidan malamwa ne da gidan wane ki daina zuwa gidan yini kina kallon karkashin atamfar wance mijinta babban dan kasuwa ne wance mijinta babban ma'aikacin gwamnati ne wance mijinta babban barawo ne mai wawura mai ɗiban kudin al'umma ke ko mijinki miskini ne rayuwa ce ake gata nan gata nan Allah ya rufe asiri yaya zaki ce sai kin yi rayuwa irin ta matar ne? yaya zaki ce sai kin ci abinci irin na gidan wani ke kanki fa a gidanku mahaifiyarki fa haƙuri take da babanki da mata sun yi haƙuri akan abin da mazaje suke ba su a gida na ciyarwa da shayarwa da sutura da wurin zama to da sun dace da zaman aure ko kuma maza ku sani cewa hakkin matanku ne akan ku ku ba su abinci da safe da rana da daddare iya gwargwadon iko in ba a da hali sai biyu a ba su guda biyu a ba su abin sha a ba su wurin zama askinuhunna min haitu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna sutura dole ne mutum yayi wa matarsa sutura amma yau sai dai Allah ya yafe mana maza mutum a shekara zai iya canja sutura kala kaza amma wallahi ba lalle ne ya iya wa matansa a tamfa kaza ba wani ma cewa ya aini yau shekara ta kusan goma sha tara da iyali rabona da na sai matauta a tamfatin na laifi da na kai wai har yanzu laifin bai gari ba wannan rayuwar bahaushe kenan ba fulata ne ba mu da kirki mu ma ta wani bangaren da sutura da kayan ado da kayan kwalliya mutum bai fiye mai da hankali ya bincika shin matarsa tana da kayan kwalliya tana da man shafawa, tana da turare tana da sarka tana da kaza ba a fiye damuwa ba an fi mai da hankali akan ci da sha kawai kuma wannan abubuwan su ne suke rike macen ka ganta a matsayin mace ka ji cewa kana da wata matar ka ingantacciya dole sai an shafa hoda haka Allah ya yi su sukan kan ba sa iya rayuwa sai da makale-makale da rataye-rataye da shafe-shafe namiji ne zaka shiga kawai ka watsa ruwa da ka na wanki ma ka fito lafiya lafiya kai barazana lafiya kalau amma mace bata isa ba sai ta saka hoda sai ta saka turare sai ta saka dan kunne sai ta saka zobe sai ta yi lalle in ba ka in bata yaka ba ba za ta yi kyau ba ba shi yasa wasu malamai suka ce ashe namiji ya kuma mace kyau dan shi namiji bai da bukatar makale makale rataye rataye shafe shafe amma ita bata isa ba in ta fito ba ce wannan ba ba za ta gano ba to maza wani tanadi kuka yi wa matan ku dan inganta rayuwarsu a cikin gidajensu kowace mace idan ta yi wanka wallahi na akalli sai ta minti goma sha biyar a gaban madubi amma in madubin akwai hoda idan madubin akwai turare in madubin akwai kaza su kam ai Allah ya yi su ne ‘ya'yan ado ne da kwalliya a wa man yuna sha'u fil hilyati wa kuwa fil khisan da gairu mubin haka Allah ya mace ‘yar kwalliya ce ‘yar ado ne to yana daga cikin haƙoƙinsu duk yana daga cikin nafaka ɗin da ƙwar'ani ya ce liyunfik zu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها to Allah ya ce ku ciyar duk wanda yana cikin ciyarwa bayan tuwo bayan abinci akwai riga akwai sutura akwai kyautata wurin zama akwai kulawa da lafiyar mace duka wannan kuma malamai suka ce miji yayi wa matansa da dukiya ta halal ba ta haramun ko mai shubha ba sannan kuma bai dace ba ga irin ɗabi'ar da wasu maza suke yi mutum ya saka mai kyau ya ci mai kyau ya ɗaura mai kyau ya makale mai kyau ya hau mai kyau amma ya bar iyalinsa cikin ƙunci da talauci da rashi idan ya je kasuwa abincinsa na daban ne daman ba a kai masa abincin gidansa kasuwa saboda ya san bai musu abin kirki ba yana jin kunyar a kawo abincin da yake ci a gidansa a kawo masa kasuwa saboda yara za su ce wannan shine abinci alhaji sai su ya basu da garau garau a can kuma kullum sai an raba masa kaza gida biyu ko gida kaza ya ci kaza lafiyayya idan yamma ta yi karfe biyar da rabi a yanka masa balangu na dubu uku da ɗari biyar ya zauna ya cinye ya sha lemo ya sa a siyo masa madara ya je gida a ƙoshe in an kawo masa tuwo miyar kuka ya ta zage-zage alhali abin da ya bar musu kenan a gida haza zul wannan zalunci ne kuma wannan ba daidai ba ne ‘ya'yanka ba ka kishin ‘ya'yanka ka ba su mai kyau su ci ba ka kishin kaza ka ba su mai kyau ba kishin iyalinka ka ba su sura mai kyau kana saka riga mai kyau kana saka abin hawa kana hawa abin hawa mai kyau kana cin mai kyau amma iyalinka suna cikin matsi suna cikin kunci kuma Allah ya rufa maka asiri wannan ba daidai bane duk wanda ya aikata wannan to ya zo da abin da yake babban laifi ne ainihin wato barin iyali cikin kunci wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wai ya manzon Allah menene hakkin matar ɗayan mu a kansa annabi ya ce an tutu'imaha idza ta'imt ka ciyar da ita in ka ci ma'ana duk wanda ya ci toce da iyalinsa ba a ce kai kana ƙoshe amma iyalinka suna cikin yunwa ba wata suwa ha ta sai ka ba ta sutura yayin da ka yi wa kanka sutura sannan kuma ka tsare mutuncin ta wala tadribil wajha karka da ki fuskar matarka kada ka aibanta ta ka wofuntar da ita kuma in ka zo ƙaurace mata in ta maka laifi to ka ƙaurace mata a cikin gidanta kuma a ɗakinta a shimfiɗa ɗaya sai ka juya mata baya ka daina kula ta kada wani ya yanki tikiti ya tafi wani gari ko ya tafi wata ƙasa wai ya yi wa matarsa hijira ya ƙaurace mata a'a hijirar sunna ana iya ƙaurace wa mata don a ladabtar da su a gidan sai ka daina kula ta kura ka ɗauke mata wuta ta yi ta yi ta kasa gane kanka ta yi ta kame kame sai ka ga ɗaji jiki sai kuma ka dawo ka ce to a gyara kaza a gyara kaza in ba haka ba akwai matsala wannan ba laifi dan namiji ya ladabtar da matarsa ta hanyar kaurace mata wajen mu'amala da kaurace mata wajen kwanciya da kaurace mata wajen sakin fuska dan ta gyara laifin ta ba wai dan tsabar mugunta da ke ta ba manzo Allah yana cewa ya ishi mutum laifi ya tozar da wanda yake karkashinsa yake ciyar da shi yake daukan nauyinsa duka wannan kulawa ne da haƙƙin iyali ya koyan uwana musulmi daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi shine karantar da matan mu addini haƙƙin matarka ne ka karantar da ita addinin musulunci ka koya mata aqida ta masan imani da Allah ka koya mata ibada ka koya mata sallah tsarki alwala jinin haila jinin haihuwa jinin rashin lafiya azumi daukan azumi sauke azumi zakka in ta samu kudin zakka aikin hajji in za ka kai ta aikin hajji sada zumunci dukkan abin da ya shafi addini ka koya mata ka nesantar da matarka daga shirka ka mata bayanin hadarin shirka kar ka zama ahlus sunna mai tauhidi matarka mushrika ko yar bid'a mai rungumar bid'a da yawa daga cikin yanwa za ga mutum yana da sunna da bin Allah da bin manzon Allah kokari amma matarsa ta tatacciyar yar bid'a ce shi haka wannan haka suke na na na na rasa yadda a ah, ba alaji ƴaƴanka masu sun zama yan bida kana ji kana gani a gidanka in kai wasa wallahi yayanka za su wayi gari suna yakar sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kai da gaske kenan dole ne mai gida ya yi ƙoƙari ya mai da gidansa irin yadda yake akan tauhidi da aqida da sunna to iyalanka ma suna da irin wannan aqidi aqida ta tauhidi da sunna ka sanar da ita malaman sunna ka san su ka rinka sauraron su in ba haka ba za ta rinka sauraron wancan shirin da ake a wancan gidan rediyo su za su rinka sarrafa maka ita da yawa daga cikin mazaje akwai waɗanda wallahi matan su a gidajen rediyo suke karɓar shawara yan duniya ne kurin za su zo suna shiri a gidan rediyo ko a ɗauko wata macen da ita kanta fa rikici take da mai gidanta amma a kawata rediyo saboda ta iya surutu wai tana ba wa mata shawara yaya za a yi soyayya ya za a yi zaman gida matarka a wurin waɗannan take karɓar shawara don me don baka koya mata ba kuma baka kai ta makaranta ba ko kuma tana karɓar shawara a ƙawayenta da yawa daga cikinmu akwai waɗanda matansu ƙawayensu suke juya su za ka iya ba da doka a gidanka matarka ba za ta ji ba amma wallahi za ta zancen ƙawayenta daga cikinmu akwai wanda matarsa akalar gidansa gaba ɗaya surukansa suke juye gidan sai abin da aka gaya mata a gidansu sai abin da yayanta ya gaya mata ko sai abin da ya gaya mata kai dai ga kanan fanko ne a ajiye sai dai wahalar ciyarwa da biyan kudin makarantar yara da ainihin biyan kudin haya da daukar nauyi amma baka isa ka bada umarni ko ka ba da shawara ba duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata wallahi sai mun jawo iyalanmu kusa da su mu nuna musu cewa suna ƙarƙashin mu kuma abin da muke so na daidai in ba sabon Allah ba dole dole shi za a yi ka nisantar da matarka daga bin bokaye jama'a ina shaida muku wallahi mata suna zuwa gurin bokaye da yawa wani sirri ne da buku san shi ba saboda ba zuwa gidan bokan kuke ba inda za ku bincika malamai bokaye a garin nan da suke harkar bokanci yawanci sun fi samun kuɗi ne a wajen mata duk inda mutum yake da ɗan maiko maiko in ba yayi da gaske ba wallahi ya kafa tauhidi a gidansa ba matarsa za ta ta zurubtu tana ɗebe mai kuɗin cefane tana kai wa boka ya ba ta maganin da za ta mallake shi ka duba da tauhidinka da aqidarka da sunnarka da qiyamul lailinka da karatun qur'aninka amma wata tana can tana bibiya wai ya za ta wai wai rufe ka ya za ta danne ka ya za ta rike ka wai sai abin da ta ga dama shi za a yi suna kai wa bokaye kuɗi suna zuwa ma wasu kan bakin ciki ma har su ba da mutuncinsu wa wasu malamai ƙazamai marasa tsoron Allah su keɓanta da su duk mace da kake gani in je kace za ka bata taimako akan harkar miji to wallahi alazim in ba sa akai ba ko shirka za ka ce ta yi wallahi sai ta yi Mana akwai matar da ta je ta sadi kuturu ne boka kuturu kuturu Allah ya kara mana lafiya shi ma ya bashi lafiya ya shiryar da shi wallahi zuwa ya je ya sadi da ita don ta samu biyan bukata ya ce mata zai sadi da ita amma in ya sadu da ita in dai mijinta ya je ya sadu da ita to ta gama mallake shi haka ta ba da jikinta da mutuncinta amma kutar ya sadu da ita kuma ta zo ta rasa abin da take so don dan mijin ya fi ta yawon laili dan mijin ya fi ta watakila tauhidi watakila ya fi ta karfin addu'a da kanta ta zo tana tambayan wani malami ta shiga uku ta rasa inda za ta sa kanta ba abin da ba sa yi ana bunne-bunne a gidaje me yasa matan mu suke bulle bulle a gidaje ba koya musu tauhidi ba kuma Allah ya jarrabe mu da kazaman malamai masu sunan malanta suna bokanci suna tsafi suna sihiri a ɗauki rigarka a yanka a yi maka sihiri a ɗauki hularka a yanki wani bangare a yi maka sihiri a ɗauki gajeren wandonka a ɓoye ka neme shi sama da ƙasa ka rasa wallahi sihiri aka ba tuntunin an ji an binne shi a ƙarƙashin ainihin ka ko a wani guri sauransu binne-binne makale-makale rataye-rataye da kuma wato wato wato wato zuba mutum buɗi a cikin abinci barbaɗe kenan wani ya kama matarsa ta kawo masa abinci ya gama sai ga ta sa hannu ta ɗauko tana katar katar katar katar tana zuzzubawa yaya aka yi ashe uwarta ce ta je gurin wani boka ta karɓo mata ta in kin kawo mai abinci kafin ya ci barbaɗa masa a ci. wani ya kama tana zuba masa kaza wani ya ce ai wallahi bana cin abinci a gidana ni kaɗai matata sai ta zo ta fara bismillah ta yi loma uku lafiyayyu sannan ni ma fara saboda duk abin da ta zuba yaje in zai kife ci mu tare da baki daya malam a yau saboda rashin amincin gidaje akwai kasan mutanen da ba su yi cin abinci a gidajensu saboda ba su da garanti akan matansu wannan wace irin rayuwa ce al'ummar musulmi kana zaune da mutum baka yadda da shi ba me yasa saboda wasu sun riga ka kan shi duka wannan dole sai kun kula kwarai da gaske sannan kuma yana daga cikin abuwa masu muhimmanci mutum ya koya wa matarsa makarimul akhlaq hakkinta ne girmama mutane girmama abokananka girmama makota kace ta faɗa da makota girmama danginka da danginta kuma ka koya mata mutunta mutane da sanin ya kamata yanzu akwai matar da ake rikici da ita a duniya ba wanda ta tsana irin uwar mijinta wasu wallahi sun yi da na sani ina ma da iyayensa sun sun bar duniya a irin rayuwar da suke saboda sun kasa samun kwanciyar hankali tsakaninsu da su da iyayensu mata da kuma matansu na aure Allah ya jarabe shi yana bala'in son matarsa ita kuma matarsa Allah ya jarabe ta tana bala'in kin uwarsa kuma haka ake zaman auren fa akwai wanda zai zo ya zauna dan Allah ki hakuri kin san hajiya ta hankalin ta ya fara tabuwa kin san lamari ne na iyayen ne sai hakuri wannan fa matarsa wai yake ba ta hakuri wai akan wai akan wai hajiya ka kashe kanka diga ba a yi wa mata haka ka ce uwata ce a bita a dole ni ma haka ne hakuri da ita da ba don ta haife ni ba da ba ki same ni ba kishi na mata su zo suna kishi da uwar miji kishi da uwar miji kuma akan san zuciya akan ƙin gaskiya akan san duniya yaya mutum zai bari matarsa tana kishi da uwarsa na sha faɗa a karatu ina maimaita saboda abin yana damuna kwarai da gaske kuma ina fata al'umma ta ta gyara mutum ne ya je sayo atamfofi guda kaza sai ya hada da uwarsa atamfofin da ya sayo wa matansa sai ya saya wa mahaifiyarsa irin wannan atamfa da ya zo ya kawo suka ɗaɗɗauka sai wata daga ciki da ta fi rena shi sai ta ce wannan kuma nawaye ka san iyayen da aka rena kai iyayen da za a take ka Na nawaye ya kasa haƙuri ya ce na hajiya ne sai ta ce to yanzu ita matsayin mu ɗaya da ita kenan duk abin da aka sai mana sai an sai mata kenan to ai sai ka je ku raba kwana da ita ba ku ji karatun ba ku sai ka je ku raba kwana da ita ma'ana tun da matsayin su ɗaya za ta sa a tamfa holan matansa ma za su sa a tamfa holan to ya raba musu kwana kuma wai ya zo yana fatawa wai mai hukuncin wannan matar wai fatawa wai yake wai Allahumma sirri na zanubana wani israfana fi amrina ku koya wa matanku su daina annamimanci su daina yin ƙarya su daina zagi su daina ainihin wato ashar wa yara yanzu idan ka je gidajen mu kana zaune a gaban ka wallahi matarka zaka tana tura wa ɗanka ashar zan ci abu ka zanka wallahi bai kamata ka bari ba ka ce ke ba zagi a gidan nan kai tsawa ka turbune kai kwana uku a kasa gane kanka saboda ka ji an yi ashar a gidanka na'am nan gaba ko su fitar baki ta sai ta yi fari kafin ta suke ashar sun tukuta amma a gaban ku matan ku suke dura wa 'ya'yanku ku ashar akwai laifi don nan ya zo ya dura wa kanin sa ashar ko ya dura wa yayan sa ashar kuna kallo ba ta iya faɗa wani kuma shi ne ma mai uban ashar sun ya tukuku yawa matar ashar ya tukuiku yawa ya'yan ashar gaba ɗaya hadihi su'u tarbiya wannan mummunan tarbiya kenan duka wannan yana daga cikin illoli da muke gadarwa kanmu a gidajenmu alfasha la'anta ko mutum ya zo ya zauna da shi da yayansa sun saka talabishin a gaba ana kallon alfasha kana kallo da ɗanka da matarka kun kunna wata tasha wani yana runguman wata wani yana sumbantan wata ka zura ido uwar ma ta zura ido ɗan kuma yana leko ka yana kallo ka me ka koya masa fasad ko tsayar za ka yi aika kai kudan abin nan ko ka dan tsallaka kamar za ka abin ka gotar da su soket din wutar ta dauke ya fi masa mutunci wallahi to amma abin da ke faruwa kenan mana ana ganin ci gaba ne ana ganin burgewa ne musamman masu kallon wasan kwaikwayo masu kallon drama masu kallon kaza tare da 'ya'yansu wai jin daɗi ne wannan amma ba za su sa suna kallon tafsiri ko wani karatu na wani malami a wata tasha daga cikin tashoshin musulunci ba wannan kashe gida ne kuma kashe tarbiyyan yara ne ku yi ƙoƙari ku gyara miji mai kishi shine mijin da baya barin matarsa ta rinka fita ko ina da ko ina azzawjul ghayur kenan huwa alladhi la ya'zanu li zawjatihi fi at-tabarruj shine wanda baya barin matarsa ta rinka fita zuwa ko ina da kuma bayyana kwalliya da ado in an ce tabarruj fita in an ce tabarruj ana nufin bayyana ado yanzu mu ji tsoron Allah mutum ne fa zai je unguwa da shi da matarsa kana zaune a kujera sita a ɗakinka matarka za ta tafa kwalliya ta saka matsatsan saket ta saka abin nan ta mata kirjinta ta sawo wani abu gashi nan kamar gyale ne kamar menene ba za ta hijabi ba ta sa baki ta yi kaza ta zuba zabba ta zuba gwalagwalan da ka sai mata ta yi kunshi kuma ka ce za ku tafi unguwa ka je ka ɗauke ta ku tafi a haka ko ku shiga sito ko ku je wani guri ana kallon matarka kai kana da kishi yanzu za ka iya cirin wandonka wani ya gani yanzu za ka iya bayyana tsiraicinka ta wata ka amma yau za ka yi bakin ciki duk wanda yake shiga manya-manyan shaguna a garin nan yana sayayyar kaya zai ga irin yadda alhazan birni suke fita da matansu musamman mutum ya je ya aure yar farar yarinya ja mai dan hake sai ya tafi da ita wani wani sto za su yi sayayyar kaya ka ganta malam ba daɗin gani iya tabarruj shi da babban riga da kula da komai da kamala ita kuma cikin tsiraici wai wannan shine birnantaka wai wannan shine wayewa wallahi wannan kauyanci ne ya koyan uwana musulmi da kun gina matan ku akan addini ku gina su akan kunya da wanda suke ɗiban 'ya'yansu 'yan mata balagaggu su sa kaya matsatsai su rinka fita wurare na sayayyan kaya ko kasuwa shi ma wannan ba daidai ba ne bai dace ba ku rufe iyalinku ku ɓoye iyalinku duk abin da yake da mutunci kimanta shi ake yi to mijin kirki shine mai kishin matarsa kuma baya shigar da mazaje akai akai akai akai zuwa gidansa ɗazu suna gidan rediyo na program wata mata ta kira ta da Allah mala a yi wa maza wa'azi da suke shigo da maza gidajensu na yi kes ɗin da mata take cewa mai gidanta kullum sai ya rinka taho da abokanansa gidan shi kuma sai ya rinka kiranta ya ce ta kawo masa kaza kawo mana cokali kawo kaza kamar so yake a gamatar ana nan sai wani ya karɓi lambar wayarta ya je zai kama ruwa sai wani abokin ya ce hajji ya Allah ba lambar wayarki saboda mu rinka gaisawa ba sai ta hannun alhaji ba kuma ta ɗauka ta bayar mace ce mai rauni wallahi tallahi malam sai da ya dawo yana neman ta kai sai da ya dawo daga ƙarshe nema yayi ya fidda ita daga gidan nan ta ce kuma tana jin tsoron ta gaya mai gidan saboda ya yi mugun yadda da wannan abokin nata idan ka ji irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa barkate, na mu'amala da muke marasa kyau dangane da ainihin wato iyalanmu da sakewa mata wayoyi manya-manyan wayoyi suna shiga cikin ƙungiyoyin mata kala-kala da wanda ka sani da wanda baka sani ba za ka yi mamaki wallahi matarka ta yi nisa akan lesbianism neman mata yanzu abinda mata suke yi kenan da yawansu shiga kungiyoyi na neman mata wallahi yanzu ta whatsapp ko ta facebook ayyuhal ummar islamiyya a wayar matarka za a iya aiko mata ana ta yaya za ta ba da kanta ta tura hotonta da tafananta da hidimarka za ta ɗauki hoton kanta ta tura kuma wata ta neme ta kuma ta biya mata bukatarta wallahi yanda maza suke neman mata yau haka mata suke neman mata wata ta ce ba ruwana da miji yaushe zan tsaya in wulaƙanta a hannun miji ga 'yan uwata da yawa yau mata suna neman 'yan uwansu da kansu da me da wayanda kace mata alhaji saboda ba ka bibiya gani kake ta haifi ya biyar shida bakwai da kai ta tsira wallahi ko mai shekara saba'in ce ka daga mata kafa bincike ta kun Allah kiyaye hanya idan aka yi maka bayanin barnar da mata suke yi da cacin da mazan wasu wani ya yi wa mata yana cewa ya yi ya yi ya raba matarsa da wani abokinsa ya gagara wai ya zai na ce sai ka je ka san yadda za ka yi wai na yi na yi na raba ta da abokina ta ƙi rabuwa na ce kai da kake da tattasai da tumatir da shinkafa da taliya da gidan zama da komai naki a hannunka har a ce wai ta gama doka an abi ka buɗe mata hanya mana lakum dinukum waje dini ta je ta auri mijin ta je ta auri abokin naka akwai wani abin da aka maka fatawa yadda ka san wato ka nitse haka za ka yi saboda tsabar wautar mai fatawa mata suna alaka da wasu mazaje suna chatting da wasu mazaje da ba nasu ba mata suna boyfriend a yau a cikin gidaje na ce ku kula da su don ku kula da addininsu ka zo ka shekara kaza da matarka tana da wani saurayi yaro dan jami'a ko aure bai taɓa yi ba wallahi al'azim ana qul lakum wa uqsimu billah ina muku rantsuwa da yawa masifar da yake faruwa kin da ga mace kamila amma tana da wani yaro karami shine boyfriend ɗinta wani kokari kai na ka tsarkake gidanka daga wannan bala'i ga abokanai malam marasa kirki abokanai mata marasa kirki da za su zo su canza kwakwalwar matarka su canza tunanin matarka lalle ne ka san matarka dawa dawa dawa cikin abokanai suke alaƙa wannan hakki ne a shari'a naka don bai kamata ka bar ɗanka ya yi abokantaka da waɗanda ba ka sani ba haka idan ka kabin cikin harkar direbobi a gidaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wanda Allah ya kubutar direbobi masu tuka mata a gida ku ji tsoron Allah direbobi masu tuka iyalan mutane ku ji tsoron Allah wanda ya fi kowa gajeren tunani shine zai dauki saurayi matashi wai ya ce shine direban gidansa kuma yana da yara 'yan mata akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba inda yadda za a yi koya wa ɗanka ya rinka ɗaukan matanka suna zuwa unguwa inda yanda za a yi inda yadda za a yi in kuma da yadda za a yi ɗauki matarka da kanta ka kai ta unguwa amma wallahi in aka buɗe muku shafi na ta'adin da direbobi suke yi da matan alhazansu ban ce kowa ba ban ce kowa ba na faɗi sunan ne kawai amma wanda ya san yana yi sai ito ba zuwa ga Allah barnar ta da yaran gida yaran gida ko almajirin gida ko yaran kasuwa ko wanda ka san hale masa yana shiga gidanka jama'a ana ta'adi a cikin gidaje ko dai su rinka ce banda da yaranka 'yan mata baka sani ba ko kuma da su kansu matan auren akwai almajirin da ya ce hajjiya kullum fita ta mai shi almajiri mai wanke-wanke saboda lalacewa tana neman almajirinta na'am ɗabi'a ce ta mace bayan da za ka yi da ta sai dai Allah ke. da waɗanda suke barin gidajensu a cike da fimatimai na kallace-kallace ana ganin duk komai a gidanka halar ne wallahi ka ɗauki diga kana rugurguje gidanka ka toshe duk tashoshin da baka yarda da su ba toshe su ta ce ban yadda a ga kaza kaza kaza a gidana ba ka faɗa da hujja ka ce kuma in na ga ana gani bayan azabar Allah kuma akwai tawani ma ba laifi ba ne wannan saboda mai wannan kallace-kallacen barnar da suke yi a gida billahi lazimu sun kusa su shaidan ɗan ma barna ku kiyaye wannan hakki ne na kulawa da gidajen ku don kar a samu matsala ina tunatar da ku faɗin Allah ya na amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون daga cikin hakkin iyalin ku ba su haƙƙoƙinsu na auratayya jama'a akwai mazajen da suke ƙaurace wa matansu biduni sababin shari'ai bi ghairi sababin shari'ai ba tare da sababi na shari'a ba na'am na faɗa ɗazu miji yana iya ƙaurace wa matarsa da wani sababi na shari'a don ladabtarwa ko kuma da ita kan hanya da ta dace amma ba kauracewa na mugunta ba akwai wanda suke kauracewa matan shekaru kuma lafiyar ta kalau in yaje dakin wance dakin bacci ne amma yaje dakin amarya nan kuma dakin hira ne dakin kaza ne dakin kaza ne haramun haramun suna da haƙƙi akan ku ku biya musu bukatunsu don kada su je su koma suna neman wasu a waje na yi muku bayani a baya mata suna zuwa su nemi maza daga cikin sababin shine mutum ya kaurace wa matarsa sabbi mutane tana buga musu waya ko ta ga hoton wani tana bin su saboda ta kasa samun biyan bukatar ta aure a wajen ainihin mijinta ko yawan tafiye-tafiye ba tare da daukan matar a tafi da ita ba ba tare da kuma kulawa da hakkinta na auratayya ba duk mutumin da yake da yawan tafiye-tafiye kuma yana da mata ya sani fa akwai wani hakki na musamman akan wannan matar nasa saboda suna shiga cikin kunci da matsi yawanci ba su fiye magana ba sai abin ya kure amma ana cutar da su kwarai da gaske suna tambayan malamai kuma suna faɗa har ma suna neman yaya za su kun san cewa yanzu mata sun fara zuwa suna sayan al'auran namiji a shago su ajiye a gidansu saboda in mijinsu bai biya musu bukatar su ba kun san sukan zo su ɗauki wasu abuwa sai ta karantawa da za su je su biya wa kansu bukatu na fasadi da barna saboda mai gidanta ya kaurace masa idalatul ghiyab tsawaita nisantar mace shi ma wannan yana cutarwa shi yasa sayyidina Umar ya ainihin wato tambayi yarsa na Hafsa yace iya wata nawa ne mace take iya hakuri babu miji ma'ana mijinta zai yi tafiyar wata nawa ne za ta iya jurewa duk wata mace a duniya Hafsa matar Annabi tace wata hudu ne duk wanda ya tafi ya bar matarsa sama da wata hudu to komai zai iya faruwa sai imani ne kudin zai rike ta kenan duk tafiye-tafiyen da mutum zai yi kar ya wuce wata hudu ba tare da iyalinsa suna tare da shi ba akwai waɗanda suke koya wa matan nasu wato fasadi da kansu kama amfani da blue fim wal iyad wannan mugun fim bai da dadin gani bai da dadin ji mutum ya dauke wannan ya saka a gidansa ya kunna wa matarsa ya rufe daki su kashe wuta suna kallon turawa suna saba wa Allah wai suna yin koyi da su fa hada haramun haramun ne ba daidai bane ko ba komai kaga tsiraicin wani ko ba komai kaga tsiraicin wata tsiraicin wani na hoton tsiraicin wani na cikin bidiyo din ko ba komai wannan ya ishe ka bala'i ya ishe ka ainihin wato tashin hankali sannan kuma yana da kyau mu kula da adalci rashin karkata zuwa ga wata mace a bar wata adalci shi ke zaunar da gida lafiya rashin adalci shi ke rugurguza gidan mai gida falatamilu tamilu kullal maili kana da mata biyu to ka yi ƙoƙarin ka daidaita tsakaninsu wajen ainihin kyautatawa ka daidaita tsakaninsu wajen ciyarwa da wurin zama da komai da komai kada ka bari 'ya'yanka su fara gane cewa kai ɗin azzalimi ne kana cutan uwarsu kana fifita amarya a kansu daga nan ka jefar da sika amincinka a wajen 'ya'yanka haka kuma ita uwar ma ba za ta ga kimanka ba ba za ta ga darajarka ba da yawa akwai masu rabon kwana kawai sai ya ce yadda ya ga dama zai ke zan rinka miki kwana biyar ke kuma kwana biyu zan miki in za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ba ki tafi wallahi ba na akwai masu yin haka watakila ya daɗe da ita saboda tana da ya'ya da yawa ita kwana biyu zai rinka bata wacce kuma amarya ne kwana biyar zai mata in mata suna maka tambaya akan irin wannan abu sai ka ce ba a yi ƙarya ne amma wallahi kuma da gaske ne wato mutane suna wannan sannan ya ku yan uwana mu yi kokari mu taimaka wa kanmu mu taimaka wa iyalanmu mu yi abin da mu mutunta su ziyarar iyayensu kyautata musu faɗa musu maganganu na kyautatawa da yin amfani da ra'ayyukan mata ɗin. in sun faɗa mutum ya zauna da matarsa ya nemi shawararta in ta faɗi daidai ya ɗauka ya aiki da shi ko ya ce wa 'ya'yansa ku je gurin mahaifiyarku in ta ce ku yi kaza ku yi ba laifi a ɗauki ra'ayinta don annabi ya nemi shawaran matansa akan abin da yake na al'umma ma gaba ɗaya amma a ce wai mace banza ce ba za a karbi shawaran ta wannan ba daidai ba ne ba ai ba za ka ji daɗi ba idan mahaifinka ya ce mahaifiyarka banza ce ba zai karbi shawarar ta ba shawarar mace karɓan shawarar mace wannan abu ne mai kyau da sauƙaƙa musu wannan abu ne mai kyau da mutunta su wannan abu ne mai kyau abu na ƙarshe ya koyan uwana kada wani miji ya sabar wa matarsa rayuwa ta kolewa da miƙe ƙafa da wuce gona da iri a gidan shi na ku fahimce ni halal ne ka ci mai kyau halal ne ka sha mai kyau halal ne ka yi sutura mai kyau amma alfahari da abinci alfahari da kayan gida alfahari da kece reni akan mu'amaloli na zamantakewa na gida da iyali wallahi tallahi duk ranar da rashi ya same ka zaka gane kuranka rayuwar rafahiyya mace ta zo ta zaune kana zaune da ita ta yi ta kafa maka sharadi ni ba na cin shinkafa irin kaza ba na cin yar kaza sai yar kasa kaza sai yar kasa kaza sai yar kasa kaza ta dora maka wani nauyin da kai yanzu kana ga kana da shi gobe ba kana da garantin wannan aljihun naka zai ci gaba da cika hajjibi ni ba na cin kaza ni ba na cin kaza kuma ba wai ba ta ci bane tsabar samun wuri ne me yasa ba za ta ci abin da kowane al'umma suke ci ba na sha faɗa a hudu ba a karatu ina cewa ku sabar wa iyalanku rayuwar jin daɗi da yalwa wani lokacin kuma ku sabar musu rayuwar talakawa idan kullum ana cin mai kyau a gidanka don Allah wata rana ka auro garin kwaki ka ce shi za a kwada a ci garin kwaki ba abinci ba ne haramun ne in sun ci ka siyo kulikulinka mai kyau a kwada shi ana ganin babban gida da AC da waye ka ce yau garin kwaki za a ci da salat kai ma ka ci ko wata da daddare ka ce a tuka tuwon dawa a yi miyar kuka kada a yadda a sa nama ka ce in sun yi magana ka ce gidan wane wane kullum shi suke ci yau shekara ashirin irin wannan suke ci ka taimaki ɗanka in ya tafi makaranta ba yi da wannan abincin ka taimaki ɗanka in aka ɗauke shi aiki a wani wuri bai da wannan halin ka taimaki yarka in ta auri ɗan talaka wanda shi tuwon dawon zai kawo a toka ka taimake ta amma in ka gina su akan rayuwa ta kece reni a gidanka ba isa a sa a tamfa ta kaza ba an fi karfin a tamfar kaza kaza kaza da sauransu wallahi ana bani ni labari yan uwana ku yi hakuri wani mutum ne ko ya zo gidansa ya ga wai an yi shinkafa da wake kafas ta yasa ya buji kwanin shinkafa da wake yace banza shinkafa da wake a nan gidan ni za a yi wa shinkafa da wake saboda baki da kaza baki da kaza yar abu kaza saboda yana da wadata wai ya fi karfin a yi masa shinkafa da wake to Allah ji dan shinkafa da wake Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah